بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب اتقوا النار ولو بشق تمرة bai mai bayani akan manzo Allah shi ya cewa ku kare kanku daga wuta walau bi shi kitamacin koda ko da tsagin da biyu nuna wal qalil min sadaqati haka nan kuma ku daga wuta ko da ku walau bil qalil min sadaqati ko da ku da kadanna daga sadaka Allah shi na cewa wa masal ladina yunfiquna amwalahum wa masal abinda ayi salin alladina annan yunfiquna masu ci da amwalahum dukiyoyinsu ibtiga amradatillahi domin neman da Allah wa tarbiyatan min anfusihim kuma da tabbatar da kawunan su da su samu tsawa kawunan su kamar sabbi jannatin birawatin tamka ainihin fadama ce gona ce wadda akan saman tudu ka masa da jannatin bidawatin tamka kwadama ce wadda kasance a saman tudu saba hawa bilun ruwan sama suka same ta fa'atat ukul da ifaini tabbada da linkin linkin abinda ainihin take cirarwa tabbashe shi linki bu in tana buhu ɗari tabbada da buhu ɗari biyu fa asaba wahidun ruwan sama suka same ta fa'atat ukulaha tabbada da abincinta da ifaini linki biyu fa in lam yusif hawa bilin ko da ko ainihin ruwa sama masu yawa same ta ba fa dallu in ta samu ya hiya isa wallahi ma ta'maluna basirun haqiqa Allah masaniya da dukkanin abin ka aikatawa to shi kuma yace ila qaulihi ko ila qaulihi wa min kulli samarati Allah na cewa ai waddu ahadukum kin ɗaya daga cikin ku shina gurin an ta kuna lahu jannatun shi kasance shina da fadama tammin min an ta kuna lahu jannatun min nahilin wa anabin shi kasance shi na da fadama ta da binne da inabi ta jarimin ta hal haru. koramu suna gudana ƙarƙashinta lahu fi hamin kulli samarati ya kasance wa babu shi lahu fi hamin kulli samarati shi na ce ila qaulihi wa min kulli samarati babu wawu lahu fi hamin kulli samarati shi kasance duk abin da ya so na ƴaƴa ce akwai he cikin wannan hadama tashi fa asabahu wa asabahu al-kibaru tsuha ya kama shi wala ko zuriyatin da afa'u sannan kuma shi da ƴaƴa wanda kasance su ƴaƴan nan nashi da afa'u masu ramni ne fa ha'i isarun fihi narun fa hataraka fa ha'i isarun iska matsananci na guguwa asaba ha'i samu wannan gona tashi wato cikin wannan iska na guguwa fihi narun akwai wuta ciki fa hataraka ta kone kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna kazalika daidai irin wannan misali da abin da faru ga gonan wannan yubayyinu lahum yubayyinu lakum Allahu al Allah ke bayanin ayoyi gare ku la'allakum tatafakkaruna ko za ku wa ku yi sadaka da abin da kuka mallaka domin a kadakan ku da gauta. irin wannan bayani ko kuma irin wannan misali yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah ke bayanin ayoyi gare ku la'allakum tatafakkaruna ko cewa za ku wa'azu ku ciyar da duke ku saboda Allah حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا ابو الاماني الحكم بن عبد الله البصري كان اكو ابو الاماني محمد بن فضل السدوسي ba shi bane wannan حدثنا ابو الاماني الحكم بن عبد الله حدثنا شوبة عن سليمان هو ابن مهران عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل آية صدقتي lokacin da aya ta zakka ta sauka aya mai bayani akan abada sadaka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum khudh min amwalihim ka amshi zakka daga dukiyoyinsu bayan ka amshi zakka daga dukiyoyinsu kuma kulmin awalihin sadaqatan tu ruhun. ka amshi zakka daga dukiyoyinsu watan tu ruhun. wanda ya kasance kake tsarkake su wace zakihim ka wanke su biha da ita bayan wannan kuma wa salli alaihim kai musu salati ka yi musu addu'a inna salataka haqiqa ainihin yi musu addu'a sakanun lahum watan shi na kasancewa natsuwa ga zukatansu kuma shi na kasancewa rahama gare su wallahu sami'un alimun wallahu Allah sami'un mai jini ne alimun kuma masani ne ya san abin suke aikatawa kuma sannan bayan haka nan Allah shi yana yana jin abin suke aikatawa ya san kaulukan su sannan kuma ya san abin suke aikatawa shi na jin su shi na ganin su to shi na lokacin da wannan aya ta sauka kuzmin amwalihim sadaqatan sai dai ainihin shi mai ruwa ya ce kunna nuhamidu mun kasance muna kallafa ma kanmu yin muna zuwa kasuwa ba yan dako muke ba amma mu kallafa ma kanmu yin saboda an ci ai sadaka lokacin da muka zo muka yi dako faja a rajulun wani mutum ya zo fa tasaddaqa bi shay'in kasirin wanda ya kasance shi ba dako kai ba ya zo da dukiya mai shine Abdulrahman na ofin ya zo da arba'atu alafi dirhamin ya ba da dirhami dubu hudu da zai ba da dirhami dubu hudu qalu sai munafikai suka ce mura'in wanga ya saboda ya saboda shi munafiki ba a tsere shi Ka sun ka yanke mai hukunci sun ka ce mura'in Don ya yi su ba su ba da kokobo ba a rajulun wani mutum ya zo fata saddaka bi sa'in ya yi sadaka da sa'i guda na dabino ana kira ne abu aqilin abu aqilin ya tafi saboda manzon Allah ya ce a yi sadaka an kwaye tasowa akan sadaka ya tashi ya shi ya tahiyo da ku Ya ce tahiya ne ni ruwa. ni jinga ni jinga an kai jinga da ni a kan Ya ce na yi ni ina jan ruwa ina jan ruwa cikin rijiya ina hisuwa ina zubawa ina ban ruwa da binnai sai da ni kare an ka bani sa'i guda sa'i nan guda da an ka shi to sun ka ci gaba dai ga tura an ka ce sa'i biyu an yi jinga da shi kan jan ruwa a shi sa'i biyu cikin yini ya samu sa'i biyu da zuwa sa'i nan guda biyu ya ba da guda wuce da guda gida ga wata ruwaya wadda ya kasance ita amma karfi sa'in nan na kawai samu ya zo sai bashe shi akwai wanda aka ce ma wata atimun abi akwai atimun adimin ajalana shi kuma an kace ran nan ya zo da ainihin wusuki wusuki na dabino guda ɗari ya ba suwa shi ma sun kace mura'in wan gare shi kanu kaga shi munafiki ba a da mishi sun yanke mutum biyu hukunci to shi kuma wannan guda fa wanda ya zo wata sadaka bisa'in ya sadaka sa'i faƙalu suka ce inna Allah laga niyon an sa'i haza Allah ya wadatu daga sa'in wannan nan ma Allah sun kawo hukunci kenan sun yanke ma Allah hukunci inna Allah laga niyon an sa'i haza Allah ya wadatu daga sa'in wannan don haka munafiki ba a tsere mishi in kai abin kware shi na tallaɗe shi ce ba Allah haka nihi ba sannan kuma in ka ba da kaɗan shi ce to mi Allah kai da wanga ka ga nan sun wa mutane hukunci na sun wa Allah hukunci don haka munafiki ba a tsere mishi fa nazala sai wannan aya ta sabka allazina yalmizuna almutawwi'ina allazina waɗannan yalmizuna masu zunɗe masu aibanta almutawwi'ina masu iko min almu'mini daga cikin mu'minai ta sadaqati ga sadakoki watan kenan irin su Abu Aqilin masu aibanta su ga sadakoki wallazina su ne waɗannan la jinuna ba samu komai ba illa jawdahum sai ikon su fayataruna minhum ya kasance kuma suna irgalanci gare su fasahirallahu minhum shi kuma Allah ya taka musu sakamakon abin sun ka aikata na irgilanci sun yi irgilanci ga muminai su kuma Allah ya saka musu da abin sun ka aikata na irgilanci walahu azabun alimun sannan kun da azaba mai radira na alƙiyama shi ko hukuncin da Allah yanke musu kenan suna irgilanci ga muminai suna aibanta su wannan ya ba su da yawa sun ce dai shi nihi wannan ya ba su kaɗan sun ce Allah ya wadatu daga wannan kuma suna suna jinci suna irgilanci suna nune su suna gundin su akwai wani wanda ya kasance baki na kirin kirin ya zo da raƙuma ga kuba ya zo da babbar raƙuma sai ga kuba sai ji manzon Allah ya umarni akan ayi sadaka ya kuwa ita suwa akan sadaka sai ya ɗauko raƙuma ga wani mai ba da labari ce ban taɓa ganin duk uba ban taɓa ganin mutum wanda ya kasance a ainihin baki'a ban taɓa ganin mutum wanda baki ne cikin baki'a ya zo da raƙuma ta yi mai kyawo ƙwarai duk baki'a babu raƙuma ta yi kyawo akan ta da zo shi sai ba da raƙuma ga sadaka saboda Allah da ba shi saboda Allah sai ɗaya daga cikin munafikai suna ba suka ce wanga ban taba ganin ba mu taba ganin mutum wanda ya kasance mai baki irin wanga ba Ga raƙuma ta mai kyawo wanda ki ta mai shi kyawo ya doka ya ba su saboda Allah raƙuma ta ta shi kyau ashe manzo Allah ji shi tace ka zarta ya adu wallahi ƙarya haka ya maƙiyan Allah yace da yace ya hira kuma shi kuma ya hika kuma da kuma ta ta hika to don haka shi munafiki ba za a tsere mishi ba hmm? allazina waɗannan yalmizuna masu zunɗe masu janci ga almudawwi'ina waɗanda ya kasance masu sadaka shine ta dawwi almudawwi'ina hu sadaka min almu'mini daga cikin mu'minai fi sadaqati masu ba da bakin gurgudun ikon su masu iko masu sadaka saboda Allah almudawwi'ina daga a tadawu'una almutadawwi'u almudawwi'ina masu ainihin ba da sadaka min mu'mini daga cikin mu'minai fi sadaqati ga sadakokin su wa'annan kenan dukkanin su yi saboda Allah sun kai zuciyan su wallazina da wa'annan da kasance lajiduna ba su samu ba su samu komai ba in laji hudu in ba gurgurin ikon su ba shine wanda ta yi gurgudo ya tahiyyan nemo sa'i guda ya samu ya to kuma ba shi saboda Allah wallazina lajiduna laji hudu fayasharuna minhum suna jin su sahirallahu minhum Allah za Allah na saka musu sakamakon ayi sun ka aikata mu annan mu'minin na janci walahum azabun alimun sannan kun hada azaba mai idan alqiyama <clears throat> al-aya حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش هو سليمان بن an عن شقيق هو salma an عن أبي مسعود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله qala na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah kasance iza amara na bi sadaqati idan manzo Allah kore mu da mu sadaka in a ahaduna guda muna ta hiya ila suki kasuwa fa yuhamilu ta shi wa da ku ba da kai ba da kai iya bai saba da ku ba fa yuhamilu shi kallafa mu kan shi da ku fa yusibu mudda hisamu do guda in yazo da mudu nan gaba da shi ba shi saboda Allah in ya ba saboda Allah wa inna li ba'dihim al-yawma lam atim alfin in ji shi wannan abu matsurin al'ansari uku ba taunin amrin ce wa inna da ahdihmi yau ɗaya daga cikinsu akwai wanda kasance shina da labi ta alfin dinari dubu ko dirhami dubu ko sa'i dubu dori ko mutum sai ka ko sha da dirhami bi ta alfin dubu ɗari ko kuma ta dinari dubu ɗari ko sa'i dubu ɗari amma ya kasance yau gudanmu na da dinari dubu ɗari ko dirhami dubu ɗari ko sa'i dubu ɗari can dori sa'ibu zai samuwa da ƙyar shi zo kuma shi bashe shi saboda Allah والذين لا يجدون إلا جهدهم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت ناجي أدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يقول شنا كيوا اتقوا النار ku kare kanku daga wuta wa lobi shi ita mutum ko da ku da tsagin da biyu nuna حدثنا بشرون محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله هو قال أخبرنا عبد الله هو هو ابن مبارك أخبرنا مأمر هو ابن راشد اليمني عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة وتماتا تاشقا معها ابنتان سنة آيانت قدابو معها ابنتان لها ta da ‘ya'yanta guda biyu ta tsalo tana bara da ta zo inda Aisha Aisha ta ce wallam ta inji shi an, ba bata samu komai ba gona gaira mutan in ba ƙaran ya dabino ɗaya ba alladina la jiduna illa juhudahum wa'anda kasance watan ba su da komai in ba bakin gugunan ikon su ba sun samu abin sun ka samu su ba shi sadaka saboda Allah ita Aisha an tar da bino dabino guda cikin gidanta ta ce ba komai dai in ba da in ba da dabino ɗaya ba fa daitu ta iyaha ni ba ta wannan da dabino fa qasamar ha ta raba ta bayan tsakanin ina sai ha'ya'yanta walam ta kul min ha ba ta ci komai ba daga cikin wannan ƙwarin dabino din wannan ƙwarin dabino ba ta ci komai ba ashe ka ga nan ga Aisha radiyallahu anha ta yi sadaka ta kare kanta daga wuta bi tamratin ba ma bi shike tamratin ba ta kare kanta daga wuta bi tamratin ita ma wadda an ka ba ta kare kanta daga wuta bishi ƙaya tamratin da cagi biyu na dabino ta raba dabino ga guda biyu tabba ta guda rabi tabba ta guda rabi ba ta ci komai ba daga ciki sun masa annan ta miƙe fa harajar ta hita bayan hitatta fada halar nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shigo ala nagon mu fa habartu aisha ta ce ni bashi labarin abin da faru yanzu yanzu nan qala ce maniptule bi hadhihi banati duk wanda an ka jarba da wannan ya'ya bi shay'in da wani abu maniptule bi hadhihi banati bi shay'in duk wanda an ka jalba da hazihi banati da wannan 'ya'ya mata bi shay'in da wani abu daga cikin su kunna lahu sitina min an-nar fa ahsana ilayhin ne kyauta musu kamar da wannan mata ta kyauta ma ƴaƴanta ta samu ƙwarar da biyu tsaye suna da bukata amma ta raba ta biyu tabba wannan rabi tabba wannan rabi wannan shi ya gwaji ta kyauta ma ƴaƴanta kuma wannan shegu za ta tabiye su bayan wannan kunna lahu sitina su wannan ‘ya'ya mata suna kasancewa kariya garkuwa min nan daga shiga wuta watan nan dai wallazi na laji zuna illaji hudahun. aisha ta ce bata samu koyon bugun na in ba ƙwarar da biyu guda ba fa a ɗaya su ha'iya hali ba ta wani ƙwarar da biyu ɗin babu ayyu sadaka ta ablalu ba mai bayani wace sadaka amma hihiciya wa sadaka shahihi da sadaka ta marowaci as-sahihi wanda kasance lahiya lawaki wanda ake ce mashahihi a shahihi mutum wanda ya kasance shina gurin wadata shina son kuɗi ƙwarai kuma sannan bayan haka na marwaci na shi ake kira shi hihi. yana son kuɗi ko marwaci na kuma sha da kuɗin to shi ibe su ba su sadaka saboda Allah akwai lada gare shi li qawlihi ta'ala domin zace ta'ala do haka wa anfiqu ku ce me mara zakanakun. daga abin da muka azurta ku da shi min kabla an ta ya ahadakum al mautu gabanin mutuwa a zo daya ga cikin ku in mutuwa ta zo fa ya qudu rabbi lawla ahatani Allah da kai min jinkiri ila ajalin qaribin zuwa ga lokaci makusanci fa asaddaka in yadalin qaribin fa asaddaka ba wani mutum wanda Allah ke ba kuɗi shi hitar da zakka bai hidda zakka ba ranar alƙiyama su daga abin da muka azurta ku da shi Allah shi na cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku annan imani an fi ku ciyar min ma razaqnakum daga abin da mun ka azurta ku da shi min qabli an ya ce mun gabani ne shi taho la un ba ta na fi hi ciki nai wala hulatun sannan kun bayan wannan babu abu ya takewa aboki bai taimaka ma aboki wala shifa'atun lil kafirina babu ceton kafire cikin wannan yinin wal kafiruna hum zalimuna kafirai su ne manya-manyan azalumai babu zaluncin da kai ka kafirci Allah ce wal kafiruna hum zalimuna abu hatimin radiyallahu anhu ya ruwaito daga ada'ul ziyadin ada'ul shi na cewa alhamdulillahi allazi qala wal kafiruna hum zalimuna wa lam yaqul wal zalimuna hum kafiruna yace godiya ta tabbatar ma Allah wanda yace wal kafiruna kafirai hum zalimuna sune manya manyan azalumai bai ce wa zalimuna hum kafiruna ba da duk zalumai sun kasance da dukkanin azalumi ya kasance kafiri kenan a'a kafiri shi dai babban zalumi kafirci shine zalunci ba zalunci a kafirci ba an gane ko wal kafiruna hum zalimuna yace shina gode Allah da yace wal kafiruna hum zalimuna wa lam yaqul wa zalimuna hum al kafiruna حدثنا موسى بن اسماعيل كو حدثنا موسى بن اسماعيل هو تبيو ذكي المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال قال حدثنا عبد الواحد بن عبد المجيد حدثنا عمارة بن القعقاعي حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل وني متن يا زو إلى النبي إنما زو الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا مزو الله أي صدقة أعظم أجرا وتصدق أما هي جرما غلادا قالت أنت تصدق كي صدقة وأنت صحيح كنا لا هي لو شهيح كنا marowaci mi a zaman تحشر marowaci كنا hashar fakara kana دم tsoron talauci duk mai jin tsoron talauci sannan kuma wata mun rugina kana son wadata kana gurin wadata to yace to lokaci ne kamata kai sadaka wa anta sahihun shahihun wa anta sahihun kana lahiya lo kana cikin koshin wadata ka ta lahiya sannan kuma bayan wannan kuma shahihun kana cikin koshin kana cikin son kuɗi ta hashal faqar wata amal gida kana jin tsoron talauci sannan kuma kana gurin wadata kana son kuɗi sai ta shigowa sai ta shigowa da yawa wala tu fil kada kai jinkiri hatta idza al hukuma kada kai jinkiri sai rayuwa ta kawo nan gaba kin mako gabo kalla idza al hukuma an fi hin idan tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi bikum walakin la tusiruna kada ka bari sai rayuwa ta kawo nan ga lokacin da baka iya magani wani ba iya magani ba ko wai aka zuwa idanu ka kowa ya zuwa idanu an hakira mai magani sai to yanzu kan ai shikenan a dai zaka taho da hali yi. to kakka bari sai wannan lokacin in wannan lokacin yayi sai ka ce mi kunta sai ka ce li fulani kaza abawa ne kaza wa fulani kaza shi ma wani abashi kaza wa kana li fulani kaza shi ma wani abashi kaza kakka bai sai wannan lokacin lokacin duke ba ta kasa ba ta wasu ta ta magaja za ka rabewa ai ka ta ka dama shi kin ta kuce maka Babu haddasa musa sunan isma'ila wannan babi daidai shi da fasalin daidai shi da fasali ga babin da ya gabace shi haddasa musa ibn isma'ila huwa tabuzaki haddasa abu awana هو والله بن عبد الله اليكري عن فراس بن يحيى عن الشعبي هو عامر بن شراحيل عن مسروق هو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي حقيقة ساشة daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam kullu sun ce nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna asdaqu bika lukukan cikin mu wake gogabar kuwa gare ka wake gogarin kuwa ka wake cimma bayan wucewarka wa ta bayanka daga cikin mu tunda wai in manzo Allah ya rasu sai suka ce to mu tare din nan cikin mu wa ka tahiya baya gare ka ayyuna kasar ruhuqan bika ya rasulullah qala ce atabalu kunna yadan duwa ku tsawon hannu ita ce za ta yawan za ta riga kwata fa ahadu qasabatan sai suka rike kare yazra'una ha suna auna hannuwansu suka samu kare a auna a ce a diba a ganin da hannuwanci da hannuwanci wani tsawo sai mi wa kana saudatu adawallahunna yadan sauda ta kasance hannun ta hina su tsawo nana to lokacin da ce wannan fa kana saudatu sauda ta kasance a adawallahunna yadan inji Aisha tace hannun sauda ya hina kuwa tsawo cikin hannuwanmu lokacin nan fa'alimna mun ha gane ba'ado bayan wannan annaha kanat dole yadha annaha annama haqiqa kanat dole tsawon hannun ya kasance a sadakatu kanat sadakatu ta kasance dole ha shine tsawon hannunta a sadakatu shine sunan kana dole ha shine labarin kana wa kana asra'una kan bihi ta kasance ita ce wasan wanda an mahe gaugawar ko mu da mazo sallallahu alaihi wasallama wa kana tuhibbu sadaqata ta kasance tana son tana son sadaka to wannan hadisi wahami a ciki ne an ce wahami wasu maluma sun kace daga wallahu abdullahi na alayhi shi ya kuskure ga hadisin gada ya ruweto watan nan ga ba sauda ta riga mutuwa ba na ta riga mutuwa zainab binta jashin ita da su cikin watan halifanci na umar hadabi radiyallahu anhu an ce 20 ga hijira ita kuma sauru ta cikin halifanci na muawiya a 54 ga hijira kaga akwai ta zama kwarai kwarai da gaske kusan shekara talatin da wani ta ba ta garsuwa sauda a zauna zai da ta fara rasuwa baya gare ta sunan sauda ta bi to nan ga abinda a wahimin da a cikin wannan hadisin nan ga sun auna hannuwansu sun haga ni hannun sa rufe ya tsawo da an ka tuwo ana awo ana awo sai an haga ni duk hannun sa rufe ya ko ne hannun tsawo to sai Aisha ta ce ita kuma Zainabu ta kasance cikin mu duk ta agajera mun yi tsawo duk mun yi Zainabu tsawo sai muna ganin kamar sauransu ce yace watan za ta fara ga manzon Allah ce za ta riko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga buta ta rasu sai mun gane ashe tsawon da manzon Allah kan nuhi na hannu ashe yawan alheri sai an kace ita Zainabu ta kasance mace ta wadda kasance tana aikin hannu sosai sosai an ce tana jima in ta jima kuɗin ta samu jima ta rabe mu saboda Allah tana saka ta samu ta rabe saboda Allah bayan ta sun muka gane sheke nan ba tsawon hannu aka nuhi wanga ba tsawon hannun kyauta aka nuhi kamar da wani mawaƙi ka cewa kuliƙo fa ma kuliƙo li makarumatin faka annahum kuliƙo fa ma kuliƙo ruziƙo fa ma sama ku yadin faka annahum ruziƙo fa ma ruziƙo yace an halice su fa ma kuliƙo li makarumatin amma ba halice su saboda alheri ba fa ka annahum huliqu kama an su dai kai fa ma huliqu ba ma halice su ba duk wanda an ka halitta ba halice shi da makarimin saboda ayyukan girma ba duk makarimin ahlaki bayin su wai kaman ba ba halice shi ba yace riziku an azata su wa ma riziku samaha yadin ba azata su samaha yadin kyauta hannu ba ba sai yadi ba su ba su a yadu ba azata su samaha kyauta ta yadda hannu ba fa ka annahum riziku kamar dan azata su kai kuma ruzuku ba azurta su ba babu ma arzikin saboda ba alheri da shi ko babu ma halittar saboda ba a makarimin ahlaki da ita a shaidu ɗabi'a da ba a makarimin ahlaki da ita kamar ma babu halitta duk dukiyar da ba alheri da ita kamar ma babu dukiya sai mi babu sadakatul alaniya to wannan dai an ce wannan muhammadu umar alwaki da shi gano wannan kuma duk gaba ɗaya masu a akan Buhari ba su gane hadisin yana da na da wahami ba wahami an ce daga Abu Awana na wadahun Abdullahi al-Ashkuri har suna cewa wa kana kitabu fi gatil itiqani amma kuma gashi ya samu wahami maluma duk gaba ɗaya sun ce lalle haƙiƙa wannan zai mace ba sauda ba ce an ce shi ma Buhari radiyallahu anhu da kai ne bai tambihi ba akan wannan kili shi ma bai gane ba wa ko ka kulli ilmin aliman. babu sadaqatul alaniyati Ba mai bayani aka sadaka wadda ake bayyane wa hidda da ce ne jalla wa azza alladhina yunfiquna amwalahum haqiqa masu ci da dukiyar su fi Allah saboda Allah sirran asirce wa alaniyatin da bayyane alladhina yunfiquna amwalahum masu ci da su billeli wannan hari cikin dare da rana sirran asirce wa alaniyatin da bayyane falahum ajrahum inda rabbihim falahum ajruhum suna da su inda rabihun gun ubangijinsu sannan bayan wannan kuma wala haufun alaihim babu bakin ciki gun su ranar alkiyoma wala haufun alaihim ba tsoro gare su ranar alkiyoma wala hum yahzanun sannan kuma tan ba su bakin ciki ranar alkiyoma to shi na ce sirran wa suna ba da abin nan a sarce wa suna ba sai bayyane babu sadaqatul alaniyati ashe kenan suna da lada wanda kai bayyane da wanda kai asirci ko suna da lada ko wani salahufun alaihi wa alqiyama wala hum yahzanuna sai mi babu sadaqatul sirri ba mai bayani akan sadaqa wanda ake basuwa a asirce da ita ta bayyana wace ce ta hilada wa qala abu hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ta sadaka bi sadaqatin wato mutum bakwai wanda Allah ke sanyawa cikin inuwa al'arshi ne da babu inu in ba inu al'arshi ba wato shi ne yake cewa wa rajulun da wani mutum sadaka, wanda kasance sadaka bi sadaqatin da sadaka fa afa ha ya ruhe ta hatta la ta'lama shimaluhu ha hagu ne bata san ma ma sana ayyaminuhu abin da mai ta aikata ba wa qawlihi zance ne imtuddu sadaqati idan kuka bayyana da sadaka fa ni'im ma hiya madallan sadakan nan da kun ka bayyana suwa fa ni'ima shay'an ibda'uha madallan wannan abin shine bayyana sadaka wa in tuhuha kuma in kun ka sadaka wa tutuha kuka bashe ta ga alfuqara a talakawa wa huwa hayrun lakum shine mahihici gare ku in kun ka kuka ba talakawa kuma a ruhe a ba talaka wa da shine mahihici gare kai sadaka ka asace da ka bayyana wannan ga sadaka wanda kasance ta tsadau ta lada amma sadaka ta zakka gara ka bayyana suwa saboda a san kana ba suwa kada a tumce ka da rashin hidda zakka in ya kasance kana rufe zakka ka ba ka bayyanawa za a yi tuma akan kamar baka hidda zakka kenan don ha gara ka bayyana da ka asirta babu idan ta saddaka Allah ga niyyin hula ya alamu ba mai bayani idan ya bada sadaka ga mawadaci wanda kasance amma shi bai sani ba ya dauki sadaka ba mawadaci amma ba mawadaci shi mihi ba so shi bada sadaka wanda kasance cincince ta sai bai bashi ta ga macincincin ta bai bashi ta ga mawadaci wa kuwa la ya'lam amma shi bai sani ba na abul yamani huwa haka mun nafi'in na shu'aibun huwa ibn abi hamza na abu dunadi huwa abdullah ibn zakwana an al-araji huwa abdurrahman ibn hulmus an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo allah sallallahu alaihi wasallam qala chi qala rajulun wani mutun yace la atasaddaq anna bi sadaqatin yace wallahi zan yi sadaka da wata sadaka wannan kamar alwashi na yayi kamar ya ce Allah na yi alwashin sai na yi sadaka a sake ko sadaka mai ɗimbin yawa fa haraja yake ta bi ta hidda sadaka kai fa a hafi ya yadi sariqin ya sanya ta ga hannun barawo alhali kenan ya ce zai yi sadaka ga wanda cancanci shi ba sadaka ya sanya ta ga hannun barawo fa azbahu banu isra'ila suka waye gadi ya tahaddasu suna labari tutuddik ala fariqin jiya wani ya bada sarka amma ga hannun barawo ya basuwa wai ya za ya mutun zai saka shi ba barawo fa qala ce allahumma lakal hamdu allah godiya ta tabbatan maka godiya ta tabbatan maka ga abinda da kai niyya ya sa'a wa Nuhi na ya sa'a wa nuhinka ya allah na ya nuhin ba wanda ya cincinta allah ka bashe ta ga wanda ka so yace la aka saddaka annabi sadaqatin wallahi zan koma ba da sadaka fa haraji bi sadaqati hajja da suka tai fa wada a haya aza ta fiye da zanatin ga hannun mazinanciya fa albahu su ya gari ya tahaddathu suna labari tusu dika Allah ya rata daren jiya an yi sadaka ala zaniyatan akan mazinanciya fa qala ce Allahumma lakal hamdu Allah godiya ta tabbatar maka ala sadaqati akan sadakar da niyi ala ala zaniyatan akan mazinanciya Allah abinda ninnu ha ya sa a manuhinka nuhin ka ya Allah shi an nuhi ba na nuhi ba yace da aka saddaka na zan bada sadaka da sadakatin da sadaka kuma fa haraja bi sadakati ya hitar da sadaka ta ya fitar da sadaka ta fa aha fi yadi ganiyin yabba shi ta ga hannu na muraci don haka ce babu sadakati ala ganiyin hula ya alamu babu man ta sadaka ala ganiyin hula alamu misa bai ce Allah sariki mai bai ce Allah zaliyatin ba wannan sadaqatu sirri ta cikin dare ya basuwa cikin dare in mutum ba sadaka cikin dare da wuya shiga ne barawo da wuya shiga ne a ainihin da wuya shiga ne a ainihin mazananci amma shi mawadaci ana iya gane shi don haka ce wanda ba da suka sai ga wanda ya kasance mawadaci na alhali kun bai sani ba da abin da rana na ba za a samu irin wannan kuskure ba ana iya ba mazananci da rana ba a gane mazanci na ba ana iya ba barawa da rana ba a gane ba amma banda ainihin wanda ya kasance shi mawadaci na mawadaci da rana za a gane shi an makasuri ta jima bari wannan shi na nuna ashe kenan kaga ba wa man tasaddaq ala gani wala ya alam bai san wadaci bane ashe kenan cikin dare na inda dare na za zai gane to shi na ce Allahumma ko fa qala fa azrahu suka ya gari ya tahaddasu suna labari tusaddiq ala ganiyin daren jiya an ba da sadaka ga wani wanda kasance mawadaci na fa qala ce Allahumma lakal hamdu Allah godiya ta tabbatar maka ala sadakati akan sadakar da ni yi ala sariqin akan barawo wa ala zaniyatin Allah godiya ta tabbatar maka akan sadakar da ni yi ala zaniyatin aka mazinanciya wa ala ganiyin Allah godiya ta tabbatar maka akan sadakar da ni wa ala ganiyin aka modaci fa utiya aka zo cikin muhalkin shi faqila lahu aka ce mishi Allah ya gafarta maka amma sadakatuka amma sadaka da ka basu wa ala sariqin gabarawo fala Allah ko cewa shi an yi sa'ifa shi kamun an sarka ta daga sata tai ke da abin ga da ka baya shi ta shi bar sata ke da matsuwa ta sashi sata in ya samu wannan wadatar shi kenan ya bar sata an huta da shi wa amma zaniyatu ko amma ita kuma zinanciya fala Allah ko cewa ita an tatta ifa kamu an zina ha daga zinarta don haka wannan hikima ce ta Allah nuhin ka daban nuhin Allah daban don haka sai ka ta fada ga hannu da kasance mazinanciya ce ke da ta kamu daga abin ka aikatawa na zina wa amma da gani shi kuma da kasance mawadaci na fala Allah ko cewa shi ya atabiru shi fahimtu kwayon fiko shi ba suwa min ma adahu Allah shi daga abin da Allah azza shi da shi ke da shi wa'aztu wanga aushi zama wa'azi gare shi ka dauko kusa mai yawa ka bashi kuma gashi mawadaci ne sai ce a shi haka akai ni ma bari in kama in na kwarai na haka zai ko amma in ba na kwarai na ba wallahi hadu abin da wani na alheri ba zai yi ba in duk an kwashi duniya ga an kacin gida ne bai ba kowa ita babu idza tasaddaqa ala imnihi wa la yaskuru الحمد لله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله